بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya tara mu wannan masallaci na juma'a wanda yake cikin garin kwantagora kwantagora local government niger state kuma mun tattaru ne bisa ga alkawalin da muka yi ma iyayenmu mata da cewa wa'annan mashahuran malamai namu da ke cikin wannan gari a saboda karantar da mu nau'uka na ilimi daban-daban wanda aka yi masuna da daura ta niger state wadda ake gabatarwa idan an taci ɗalibai za a tafi da su inda za a yi daura na nigeria gaba daya. to muka ga cewa wannan ilimi da mu aka yi ta mu kwanuka da kwanaki kuma iyayenmu mata ya kamata musamman ku wani abu a ciki don haka bisa ga haka ne muka cire wannan rana ta yau a 22 ga watan rajab hijira na ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da shekaru 434 wanda ya zo daidai da biyu kenan ga watan watan nawa ne watan shida miladiya na haifin annabi isa dan maryam bisa ga kaddartawa 2013 don haka insha Allah duk da cewa an samu 'yan matsaloli saboda matsalan wuta ta wajen jan to yanzu za mu ci gaba kuma kamar yadda muka sani wannan muhadara da za a karantar da mu a gaskiya muna da malamai da yawa nan ma 'yan uwa mata gaskiya ga maluman nan wajen guda uku sun bar wancan aiki sun zo domin su kare ku da wani alkhairi muna fatan allah ya ba muwafaka daga cikin maluman akwai shi malan aliyu muhammad sadis wanda yake daga minane ne kuma ya gama karatun shi na digiri a jami'atul islamiyya ta madinatul murawara a garin birnin makka sa'annan muna da ashek a garin madina afwan sannan muna da ashek abdulkadir bidda shi ma ya gama a wannan karatu nashi na digiri a jami'atul islamiyya da ke birnin madina sa'annan muna da ashek ali yahaya haka ne ko? yahya muhammad aliyu shi ma daga bidda shi ma ya gama karatun shi na matsayin digiri a wannan jami'a da ke birnin madina don haka 'yan uwa mata don allah muna son ku samu natsuwa ku nemi biro da takardu ku aje gabaninku abubuwan da yake za ku ɗauke ku ɗauke domin ilimi dama yana daga cikin hanyoyin da ake samun shi kuma muna son ku samu natsuwa wa'anda ke da wayoyi don allah su kashe idan bai yiwuwa don allah a sa silent ko a sa karkashin vibrating don allah ba ma son a kawo wani abu na ɗauki hankali domin kada ki je ki faɗi abubuwan da ba a ce ba don allah ku samu natsuwa insha allahu wanda zai fara gabatar da wannan muhadara shine malam aliyu muhammad sadis daga mina akramaka Allah tafaddal mashkuran lak zakallahu khair بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu a wannan walaha mai tarin albarka a wannan babban masallaci na juma'a da ke nan garin kwantagora yan uwa da suka tsaya suka tarere wannan daura har aka zuwa wannan lokaci har aka ware wannan hantsi mai tarin albarka domin a tunatas da yan uwa mata iyaye akan abin da ya shafi al'amuran addini allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi shugabanni da jagorori allah madaukin sarki ya huce musu gaba ya huce mana gaba baki da a daidai wannan lokaci mai taron albarka da muka haɗu a wannan masallaci domin tunatas da mu. al'amuran da suka shafi addini a dunkule a gurguje wasu 'yan wasu yoyi ne haka na rubuta su irtijalan da nake fatan kuma nake roƙon Allah madaukakin sarki ya min jagora domin karanta su da bitan su tare da iyaye iyaye mata a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya sanya mana albarka ya mana jagora waɗannan wasiyoyi za su kasance ne ɗaya bayan ɗaya saboda haka a lokacin da na ce wasiya ta farko sai a rubuta muka gama bayani a kanta sai kuma muje ta biyu muje ta uku gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauke mana wasiya ta farko da za mu fara da ita a wannan lokaci mai albarka shine wasiya ta jin tsoron Allah madaukakin sarki ita ce a takawa jin tsoron Allah madaukakin sarki mana a takawa kenan ita ce wasiyar da ubangiji Allah madaukakin sarki yawa mutanen farko ita ce wacce iwa mutanen ƙarshe ita ce wasiyar Allah madaukakin sarki ga bayansa baki daya yace walaqad wasana allazina utul kitabun min qablikum wa iyyakum an taqullaha wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa tabbas dahir mun yi wasici ga waɗanda suka zo kafin ku wa iyyakum hakan nan ku karan kanku kuma mun miku wasici abin da wasiya ta kusa an taqwalla shine ku ji tsoron Allah maɗaukin sarki wannan wasiya da Allah madaukakin sarki ya kira a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wasiya ta jin tsoron Allah ba karaman wasiya ce. allah madaukin sarki ya umarci bayansa da su ji tsoronsa a wurare da dama har ya kasance a hutubatul haja da annabi tsira da aminta allah su tabbata a gare shi yake karantawa za ga ayoyin gaba daya sun kunshi ne ta kawa allah madaukin sarki yana faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun haka ittaqullaha ku ji tsoron allah hakan nan yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ittaqu rabbakum ku tsoron ubangijin kuma halittu haka nan aya ta gaba ce ya ayyuhal allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida duk waɗannan ayoyi sun yi magana akan abin da shafi jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine mafi girman dukkanin al'amura ya zamana mutum ya ji tsoron Allah madaukin sarki Haka nan annabinsa annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya zabarar da sahabbansa akan jin tsoron Allah madaukin sarki a jawabin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi Mu'az ibn Jabal a lokacin da yake tura hizwa kasar Yaman ya tura shi ne domin ya zama hakiman mai hukunci a tsakaninsu ya zama ƙaudiyan alƙali ya zama da'iyan mai da'awa zuwa ga shari'a ya zama mai karantarwa daga cikin jawabin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa ya yi mashi jawabin ya ji tsoron Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance a duk inda ka kasance zarfin zamani da duk inda ka kasance a zarfin makani duk a wurin da ka kasance ka ji tsoron Allah a wannan lokaci a wannan wuri duk yanayin da ka kasance ka ji tsoron Allah a wannan lokaci mutum ya kasance yanayi ne na talauci ya ji tsoron Allah ya kasance yanayi ne na abin hannu ya ji tsoron Allah ya kasance yanayi ne na farin ciki ya ji tsoron Allah ya kasance yanayi ne na bakin ciki na damuwa ya ji tsoron Allah a wannan yanayin kenan babu wani yanayi guda da aka zare wa mutum jin tsoron Allah ko kuma babu wani wuri da aka ce a wannan wurin babu jin tsoron Allah a wurinsa ce haifu ma a duk inda ka kasance kenan wasu ce akan jin tsoron Allah ba karamin wasu ci bane wannan yana cikin jawabin da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya yi a hudubar shi ta farko hudubar juma'a wacce yi ta farko bayan shiga shi birnin madina a yadda ya shi a kuba bayan ya ce ku tsoron Allah ya ce fa inna khairu ma awsal bihi al-muslimu muslim jin tsoron Allah shine mafi girman abin da musulmi zai ma musulmi wasici da shi shine mafi girman abin da musulma za ta ma yar uwarta musulma wasici da shi jin tsoron Allah maɗaukin sarki ana cewa jin tsoron Allah ya zo a ayoyi na alkur'ani mai girma wurare da dama ya zo a hadisai na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wurare da dama to shi jin tsoron Allah nan me ake nufi da jin tsoron Allah idan aka ce jin tsoron Allah shi ne mubadiratun fi imtithali ma amara Allah bihi wa ijtinabi ma wa ijtinabi nawahi ala nurin min Allah shine mubadaratun fi imtisali ma amara Allah bihi mutum ya gaggawa ba wai ya tafi sako-sako ba ya jajirce ba ya tafi lako-lako ba fi imtisali ma amara Allah bihi wurin riko da duk abin da Allah madaukin sarki ya yi umarni da shi wajtinabi nawahi kuma ya nisanci duk abin da Allah madaukin sarki ya hana ala nurin min Allah waɗannan al'amura guda biyu riko da abin da Allah ya umarni da nisantar abin da Allah ya hana ya kasance ala nuru min Allah akan wani haske wani sako na musamman da ya zo daga wurin Allah wannan shi ake nufi da jin tsoron Allah mubadaratun yin gaggawa fi imtithali ma amara Allah bihi wurin riko na abin da Allah ta'ala ya umarni da shi yana cikin jin tsoron Allah kenan Abin da Allah madaukin sarki ya umarni da shi abin da Allah ta'ala ya umarni da shi kuma guda biyu ne ko dai wannan abin ya zama wajibi ko wannan abin ya zama mustahabbi kowannensu yana cikin jin tsoron Allah mutum ya ya dage sosai da sosai wurin riko da waɗannan al'amura abin da Allah ta'ala ya hana shi ma guda biyu ne ko dai zama ya hana shi ne don wannan abin yana haramun ko kuma ya hana wannan abin ne don yana makaruhi shi ma wajibi ne abin da aka fi bukata shine mutum ya nisance shi duka amma wajibi ne mutum ya nisance abin da yake haramun abin da yake makaruhi in mutum ya nisance shi yana da akan haka kuma mai jin tsoron Allah ne wanda yake nisantar abin da Allah ta'ala baya so wannan ne jin tsoron Allah jin tsoron Allah yana haifar da al'amura da dama yana sawa Allah ta'ala ya so mutum duk wanda Allah ya so shi wannan ya ta duniya da lahira duk wacce Allah ta'ala ya so ta wannan ta rabauta duniya da lahira duk wacce Allah ya so ta ya so zuriyarta wannan ta ta duniya da lahira jin tsoron Allah yana sawa mutum ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah yana sawa ta zama waliya daga cikin waliyan Allah domin Allah madaukin sarki cewa yi eh, ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يتي ألا كسورارا إن أولياء الله للي وليان الله لا خوف عليهم كتو كتو باب ونصورو أتاردسو نمي زاس جيس ترر أقبان الله رانا القيامة ولا هم يحزنون كما باب داموا أتاردسو نأبن دسك بري أبايا سنبزريا سنبيايا ta bar ya bata bata yaye ta ba ma gashi ajali yayi aka ce ta kwantar da hankalinta ta damu Allah ta'ala zai kula mata da su ashe samun walitaka ba matsayi ba karamin matsayi bane sai Allah madauki sarki ce allazina amanu su ne waɗanda suka imani wa kanu yattaqun sai kasance suna jin tsoron Allah ashe jin tsoron Allah yana sa mutum ya zama waliyi daga cikin waliyansa ta zama waliya daga cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kuma hanyar da mutum yake zama wali, abin da hanyar da mutum yake zama mai jin tsoron Allah hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko ya zama na ya yi riko da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi hanya ta biyu ya zama na ya nisanci abin da Allah maɗaukin sarki ya hana waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da suke kaiwa ga mutum ya zama mai jin tsoron Allah maɗaukin sarki ya zama na alamurin min Allah a wani haske daga wurin Allah maɗaukin sarki ashe abin da zaki riko da shi sai ya zama na Allah maɗaukin sarki ne ya umarni da shi tunda mun karanta cewa imtisar ma amara Allah bihi riko da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi sai ya zama na wannan abin Allah ne ya ce yi. ya ce yi ne kuma ta harshen annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan shine addini hakan na kuma wannan abin da aka ce kada ki yi sai ya zama na Allah ne ya ce kada ki yi a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jin tsoron Allah ba karamin alkhairi bane jin tsoron Allah madaukakin sarki yana nisantar da mutum daga azabar Allah kamar yadda muka ambata yana sawa Allah ya so mutum yana sawa mutum ya zama waliyi daga cikin waliyan Allah yana sawa mutum Allah ta'ala ya nisantar da shi daga azabarsa yana sawa mutum ya samu rahamar ubangiji saboda haka dole mu tabbiyantar da kanmu mu nasar da kanmu akan abin da ya shafi jin tsoron Allah idan aka ce mutum ya ji tsoron Allah maza da mata yara da manya za ka ga babu maganar sai an sanya wa mutane jami'an tsaro na farin kaya za ki ga ba magana sai kin sama yaran ki tarko ki ga za su taka ko ba za su taka ba ba maganar sai kin dinga bin diddigin mai gidanki ba magana sai mai gidanki ya dinga bin diddiginki saboda mutum ya samu jin tsoron Allah inda mun karanta hadisin Mu'adh bin Jabal ittaqillah haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance duk inda ka kasance ko dai ya zama wuri duk inda ka kasance ko dai ya zama lokaci mutum ya zama yana jin tsoron Allah a wannan lokaci saboda ka jin tsoron Allah shine wasiyar da Allah madaukakin sarki iya mutanen farko shine wanda iya mutanen ƙarshe shine jawabin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi wa Mu'az ibn Jabal lokacin da ya tura shi zuwa birnin Yaman hakan nan kuma zaki gani hadisai da yawa ka ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki ji ana maki wasiya ana maki nasiha ana cewa mata ku ji tsoron Allah zaka ji tsoron Allah ne ta hanyar sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah wannan ko zai kasance ne ta hanyar riko da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi da nisantar abin da Allah ta'ala ya hana shi zai sa ka zama na ka sanya katanga ka da azabar ubangiji maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki amma a lokacin da mutum ya zama na baya jin tsoron Allah ko kuma ta ce a ai jin tsoron Allah a zuci yake ko jin tsoron Allah a kirji yake to wannan nau'i ne na rashin cikar imani ko kuma nau'i ne na mutum bai san ma me ake nufi da imani ba tabbas zahir jin tsoron Allah a zuciya domin zuciya ita ce matattara ta alkhairi ga wanda yake nufa ta alkhairi ita ce matattara ta sharri ga wanda ya kakaba ma zuciya sharri saboda ita ce annabi sira da amincin Allah su tabbata a garshe ce ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb jin tsoron Allah a zuciya yake amanna so da bayyana da tsoron Allah a gaba yake babu yadda za a yi mace ta sanya tufafi shara-shara ta sanya gyale raka ta gantali ta zama tana ɗaga murya tana tsiwa tana balbalin bala'i a mata wasiya da ta ji tsoron allah ta ce ya ji tsoron allah a zuciyarki babu yadda za a yi ya zama da tana a shariya da baki tana tsinuwa da baki ta sa kaya a mata wasiya ta ji tsoron Allah ta ce ji tsoron Allah a zuciya ke alalin ba a ga na san tsoron Allah a gangan jikinta a mu'amalolinta ba tsoron ka cewa da ake jin tsoron Allah a zuciya ke eh haka ne amma shi da ya faɗa ɗin ya yi hatara kada ya zama kalmar gaskiya ce yake neman sharri da ita tsoron ka jin tsoron Allah a zuciya ke nau'i na farko kenan kuma jin tsoron Allah a gaɓe yake idan mutum ya bayyana da jin tsoron Allah a gaban jikinsa sai zama na zuciya shi fata tsoron Allah babu alkhairi tare da wannan idan ya zama na mutum ya bayyana da ya ya bayyana da tsoron Allah a zuci ya ajiye tsoron Allah a zuci bai bayyana da shi a jiki ba har yanzu bai gama cika ba saboda dole sai an samu a zuci an samu a harshe sannan an samu kuma a gangan jiki saboda ya Allah mana ruwanka da sunayen kyawawa da sifofin kamar da ka sanya mu daga cikin masu jin tsoronka ka tabbatar da mu akan jin tsoronka wannan ita ce wasiya ta farko wasiya ta biyu da nake ma iyaye na mata ita ce wasiya da riko da alkur'ani mai girma riko da alkur'ani mai girma ba karamin al'amari ba ne littafi ne na alkur'ani mai girma shine littafin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama shi mai sanadiyar shirya na bil adama baki daya ya zama shi mai sanadiyar shirya na aljanu baki daya wasu malamai suka ce shi ne littafin shirya har cikin mala'iku amma wannan magana akwai tattaunawa a kanta saboda a cikin ƙur'ani ne allah ta'ala ya ce da mala'iku ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ruku da alkur'ani mai girma ba karamin al'amari ba ne allah ta'ala yana cewa da annabi safas tamsik billafi uhiya ilaik ka yi riko gangam da abin da aka yi maka wahayinsa wannan abin da aka yi maka wahayinsa ka rike shi gangam saboda haka kenan wasiyar da nake mai iyaye na mata shine wasiya da riko da alkur'ani mai girma wannan littafi na alkur'ani mai girma shine littafin da Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwa lalle wannan alkur'ani mai girma yana shiryar da mabiyansa yana shiryar da al'umma zuwa ga tirba zuwa ga tafarki zuwa ga hanyar da take ita tafi kowace zama madaidaiciya saboda haka riko da alkur'ani mai girma ba karaman alkhairi ba ne riko da alkur'ani mai girma ba karaman ni'ima ba ce hanyoyin riko da alkur'ani mai girma abu na farko ki imani da shi ki tabbatar da cewar shi ne littafi da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa mai dubin daraja da shi abu na biyu ki yi riko da shi ki imani da shi akan cewar ya share dukkanin littafan da suka gabace shi saboda haka kenan ba magana ga ƙur'ani kuma a ce ga littafin zabura ana biya wa mutum ko ga littafin taura ya so a kasuwa ko ga littafin injila ana biya mushi. littafin Alƙur'ani wa muhaiminan are ya share duk littafan da suka gabace shi abu na biyu kenan abu na uku ki tabbatar da babu wani littafi da ya kai shi balle ma a yi mafarkin cewar ya fi shi babu wani littafi da ya kai alkur'ani mai girma balle a yi mafarkin cewar ya fi shi dole ne ki imani da shi yana daga cikin imani da alkur'ani mai girma hakikanin imani ki karanta shi yadda allah ta'ala ya saukar da shi ki karanta alkur'ani yadda allah madawacin sarki ya saukar da shi in ke karanta alkur'ani da yarenki sawa'un da hausa ne ke karanta qur'ani ko da yarbanci ko da nufanci ko da gwaranci ko da yarbanci ko da zabarmanci wannan biki bai ma qur'ani haƙƙinsa ba kuma baki a cikin makaranta alkur'ani mai girma saboda ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله تعالى ya saukar da shi ne da harshen larabci bayyananne sai ke kuma ke karanta shi da harshen ki ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da cewar yana cikin ayyuka da Allah madaukakin sarki ya dora ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine biya masahabai qur'ani su kuma suna biyawa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم شيني وند يا أيكو دمنزو هو الذي بعث في الأميين شيني وند يا أيكو أتكم متعنين دسكي آماوا دبا بسسان إيه ميربوتو بس إيه ربوتو بس إيه كراتو بس ya aiko musu rasulan minhum wani manzo mai dubin daraja daga cikinsu aikin wannan manzan ya tulu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alkur'ani mai girma shi ya kira da attilawa wa yuzakkihim yana tsarkake su daga munanan ɗabi'u na jahiliya yana nuna musu abu kaza bai da kyau abu kaza shine mai kyau abu kaza da ka faɗa kar ka sake faɗa abu kaza da ka faɗa yayi amma ina ma abu kaza ka faɗa shine wai zakihim yana tsarkake su wai yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da su fassarar wannan littafin da yake karanta musu wal hikma yana sanar da su sunnoni nashi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa in kanu min qablu duk da cewa su waɗannan ummiyin sun kasance kafin aiko wannan annabi la fi dalalin mubin suna cikin bata batan da yake bayyanannan bata kowa ya gani ya san bata dan da zaki dauki qadiyya daya daga cikin qadiyyar larabawa kwaya daya kawai tallin tal kin san suna cikin fata misali a karkashin hashiya akwai wata rana malaman adab suke cewa an ake kore na barasa na giya kenan ana cikin wannan sai aka kawo labarin umarul kaisi an kashe mishi baba shi ce yanzu ya za a yi ga dai giya kuma za a sha sannan ga baban shi an kashe sai ce alyoma yawma khamru wa ghadun amr yau dai kan za a ci gaba shan giya ne kawai amma balbalin bala'in sai gobe ragan ban da jahiliyanci ya za a ce mutum an kashe mashi uba ya ce kuma zai ci gaba da shan giya in ban da jahiliyanci ya zai mutum ya rike alloli da yawa sai allah maraukin sarki ya ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk da sun kasance kafin aiko musu wannan annabi suna cikin bata batan da yake bayyana na bata saboda haka wajen shahada a wannan ayar shine huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa kenan yana daga cikin ayyuka riko da alqur'ani ne ki karanta shi sannan kuma ki san ma'anoninsa ki aiki da abin da qur'anin ya karantar karatun alkur'ani mai girma ba a yin shi da ka ba a yin shi da sunan ta da baki kamar yadda ake zuwa islamiyu ana karatu dole sai an sake ƙara zuwa sai an tashi tsaye sosai da sosai da karanta shi kamar yadda malamin ki ya karanta kuma za ki karanta shi ne ana allairu a nahar ba ki da wani littafin da ya kai shi balle fi shi alkur'ani shi za ki tsaya ki ta karantawa riwal qalbi zikrullahi fastaska muqbila fala ta'duru adh-dhakirina fatumhila wa ashir an al-athari an al-athari masarata azbihi imamu shatibi yake cewa riwal qalbi zikrullah an shayar zuciya ta dinga ambatan Allah an sanya zuciya ta dinga ambatan Allah shine riwal qalbi zikrullah fastaski muqbilan sai zuciyar ta fuskanto tana mai son a shayar da ita zikirin Allah shi imam shatib yake cewa wa man shaghara alqur'ana anhu lisanuhu yana alkhaira ajri zakirin mukammala duk wanda karatun alƙur'ani ya shagaltar da shi yin waɗansu zikiri to wannan mutumin zai samu ladan masu zikiri cikakken lada wannan zai samu ladan masu zikiri cikakken lada har yake cewa wala amalun an jami'in azabihi datar jaza babu wani aiki da ya kai tserar da mutum daga azabar kabari ga makarata alkur'ani mai kyau da haka a daidai da nake cewa wasiyar da nake mana ta biyu ta ruku da alkur'ani mai girma shine kamar yadda na fara da tun tarin fari cewar wajibi ne ki imani da shi cewar saukakke ne daga wurin ubangiji maɗaukakin sarki ki imani da shi akan cewar babu wani littafi da ya kai shi balle fi shi ki yi imani da shi akan cewar ya share dukkanin littafan da suka gabace shi ki yi imani da cewar shi ne littafin shari'a da allah maɗaukin sarki ya turo ma bayinsa ki karanta shi ba wai karantawa na na sauke ba kada ki bari cutar na sauke ta kama ki da zarar mutum da zarar kin sauke ko da zarar kin yi walima shikenan mutum ya yi ya zara hannun shi da alkur'ani mai girma asali ma idan an mata wa'azi an ce ta ji tsoron Allah ita ce a ah, ita za a ce ta ji tsoron Allah ta yi walima fa ta sauke fa ita za a yi wasiya ta tsoron Allah tana ganin tunda ta sauke ai ta gama karatu baki daya tunda ta yi walima ai ta kammala karatu gaba daya wannan karatu ta kammala abinda tashin farko ana cewa sai mutum ya haddace qur'ani ne yake fara shiga karatu shi yake ganin magabata sai ki zan cewa ne ya haddace qur'ani yana shekara takwas wani ya tace kur'ani kasa da shekara goma wani shekara goma sha biyu saboda daga nan ne ya fara karatu amma ita saukewa ta yi walima kawai ta yi daga ranar da ta walima ba ta sake komawa makaranta ba in an yi magana sai ta ce ai ta riga ta sauke ai ta riga ta yi walima wannan baya cikin ɗabi'a ta musulmi dole ne zama na kilizimci karatun ƙwa'ani sosai da sosai zaman gida da ake yi zaman ƙarƙashin bishiya da zaman gindin turmi wannan bayan ci zama sai gumi ne bayan an ci abinci an gama to mene wace fira za a tsaye a yi ina laifi ki ɗauko jakakki ta makaranta ki karanta darussan da ake miki ina laifi ki ɗauko ƙur'ani ki yi tilawan na baya ki maimaita wanda aka biyo miki yau a makaranta ki maimaita haddar da kika bayar bara sai ki zo kina da ranar lokaci sai ki dinga cewa in kin haddace wallahi hadda ba ta zama sai ki ta kuke ki ce wallahi in hadda ba ta zama har shaidan ya fara sanya miki shakku cewar tun da yau dai kan baki haddace ba za ki je makaranta ba alhalin kuma sai ki ga lokacin da ta ɗiba ko lokacin da kika ɗiba na fira da surutu da magana da ba ta da alkhairi duniya da lahira ya fi adadin lokacin da kika bai makaratu alkur'ani yawa sai kuma mutum ya zo yana ta kuka in ya haddace baya zama ko baya samun karatun qur'ani mai girma saboda a daidai ne nake ma iyaye na mata wasici da cewar su tsoron Allah na ɗaya kenan wasiya ta biyu da su riko da alkur'ani mai girma alkur'anin nan ba mu da wani littafin da ya kai shi balle fi shi da shi kuma aka san wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wani da yake jingina kanshi ga addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addinin musulunci to lalle ilalla ba shi da wani littafin da yake alkur'ani in ko ya ce yana da wani littafin da yake alkur'ani to a daidai wannan lokacin ya ɗaya koma kanshi da alababu gammu Allah ta'ala ya sauwata daga iyayena mata mu yi riko da littafin Allah kada mu ɗauka sai watan ramalan ne kawai ake karatun alkur'ani a'a a watan ramalan ana karawa ne sama da yadda ake yi idan kina yi a kullum izifi goma goma kike yi idan ramalan ya zo sai ki mai da shi ashirin ashirin in kuma dama kullum ashirin ashirin kike yi idan ramalan ya zo ina labi ki mai da shi kullum talatin talatin ko kullum arba'in arba'in saurakar mu ɗauki ɗabi'ar da an ga watan ƙaramar sallah an ajiye karatun ƙur'ani kuma sai in allah ya kai mai wancan rai in kuma allah bai kai mutum ba fa wannan ita ce wasiyata ta biyu riko da littafin alkur'ani mai girma a karanta shi hakikanin karantawa ya zama na qur'ani shine littafin kida yake karantawa wasiyata ta uku ga iyayena mata ita ce at-tamassuku bis sunna riko da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce a sunna shine duk abin da ya shafi karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama qaulan وفعلا واعتقادا وتقريرا قولا duk abin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa da fatar baki wa fi'ilan da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a aikace wa i'tiqadan da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudirce a zuci wa taqariran da duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani an yi a gabansa bai ce ufan ba wannan shine sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sunnar manzan Allah ta hada musulunci baki daya shi yasa al-Imam al-Barbahari ya bada a cikin littafin Sharh Sunna yace as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa sunna sunna ita ce musulunci musuluncin shine sunna ba a raba musulunci da sunna mutum ba zai ce shi musulmi bane ba sunna yake yi ba kuma ba zai ce sunna yake yi ba shi ba musulmi bane sunnar ita ce musuluncin musuluncin shine sunna domin ko ya kallaci an aka ce sunna shine abin da maza Allah ya faɗa ɗaya kenan ko ya aikata biyu kenan ko ya kudirce a zuci uku kenan ko aka aikata a gaban shi bai hana ba hudu kenan wannan shine sunna kenan wannan shine musulunci saboda haka kenan kar mu yi gajeruwar fahimta na cewar idan aka ce sunna shine abin da ba wajibi ba da yawa waɗansu sun ɗauki sunna shine abin da ba wajibi ba wajibi shine abin da yake sunna wannan yare ne na malaman fikihu domin su bambance menene yake in babu shi babu sallah menene kuma a'a in babu shi sallar ta cika amma dai bata cika fumfum ba in ji sai su ce wajibi in babu shi babu sallah kamar karatun fatiha a sallah in babu shi babu sallah sai su ce karanta sura bayan fatiha sunna ne dan ki ya nuna maki in kika idar da sallah sai kika tuna ai ki karanta sura ba sallah ki yi amma ke rage sai ki yi kabaliya kuma kin idar da sallah ne sai ki yi ba'diya don ki fahimci bambanci idan kika idan da sallah sai kika tuna ai ki karanta fatiha ba to sallah ki ba ba kabaliya ba a a'a sallah ba ta yi bane to yi sa malam fiqh suke kawo sunnonin sallah da farillan sallah da sunnoni da mustahabbai don a bambance ba wai dan suna nufin sunna shine abin da ba wajibi kuma wannan shine ina so shiga jinin mutane da yawa sai su dauka ai sunna an ce sunna ba wajibi bane in an ce farilla shine wajibi wannan kuskure ne wasu kuma su ce a sunna shine abin da ya zo a hadisi farilla shine abin da ya zo a qur'ani wannan kuskure ne abin da zai nuna miki kuskure ne ta wannan fuskar abubuwa da yawa a cikin alqur'ani Allah madaukin sarki ke cewa wai za a halaltum fasitadu idan kuka kammala aikin hajji ko kuka kammala aikin umara ku je ku yi farauta to tambaya ta nan. ita ce shin dole ne bayan duk wacce ta gama hajji ko ta gama umara ko ya gama hajji ko ya gama umara sai ya yi farauta za ki ce mun a'a ba wajibi ba ne abin da ke wa an halatta maka ka je kai farauta to amma a cikin qur'ani aka bayar a cikin qur'ani aka bada umarnin ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukhari yace ma asfala min al-ka'baini إزار المؤمن إزار المؤمن نصف الساق ما أسفل من الكعبين فهو في النار تباب مؤمني yana tsayawa ne daidai rabin mutan jama daidai sharaba daidai kwauri tufafin mummuni yana tsayawa ne iya kwauri abin da ya kasa da idan sawu abin da ya kasa to wannan wuta ne tambaya ta anan ita ce a hadisi ya zo ko ba hadisi ba a hadisi ya zo to akwai wa'id ko babu akwai wa'id akwai azaba saboda kar mu ɗauki wai sunna shine abin da ya zo a hadisi farilla shine abin da ya zo a ƙur'ani wannan kuskure ne in aka ce sunna shine gamamme ne baki ɗaya a cikin ƙur'ani ana samun abin da yake wajibi ana samun abin da yake ba wajibi ba a cikin hadisi ana samun abin da yake wajibi ana samun abin da yake ba wajibi ba a cikin ƙur'ani aka faɗa mana faɓar ma ta sara min ki karanta abin da ya sawwaka ko ka karanta abin da ya sawwaka ƙur'ani a cikin hadisi aka aka faɗa mana la salata liman lam yaqra bi ummi kitab babu sallah ga duk wacce bata karanta fatiha ba ko ga duk wanda bai karanta fatiha ba mace ko namiji kenan hadisi sai nuna mana wajibi ne karatun fatiya aya qur'ani sai ta nuna mana an halatta miki ki karanta abin da ya sauka a sauran ayoyin surorin qur'ani 113 bayan fatiya bayan fatiya karatun fatiya dole ne a surorin qur'ani 114 yanzu mun cire ɗaya saura nawa 113 a 113 nan an halatta miki ki ɗauki kowace ɗaya ki karanta ko kuma a a ciki ki zaɓi adadin ayoyi ki karanta duk an halatta miki wanda yake a hadisi ya tabbatar mana fatiha sai an kammala ta duka duk abin da ya sa muka yi dogon wannan yaran dan mu fahimci cewar in an ce sunna ba wai ana nufin abin da ba wajibi ba ne ɗaya kenan in an ce sunna ba wai ana nufin abin da ya zo a hadisi ne kaɗai sunna ba wanda ya zo a ƙur'ani shine wajibi ana samun wajibi a ƙur'ani kamar yadda ake samun abin da ba wajibi ba a qur'ani ana samun wajibi a hadisi kamar yadda ake samun abin da ba wajibi ba a hadisi kuma da muka yi ta'arifin sunna ta haɗa mana musulunci baki ɗaya kamar yadda al-imam barbahari ya faɗa to wajibi ne ki yi riko da waɗannan al'amurra da muka ambata ya zama na aƙidarki ta zama irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan aƙidarki ko tauhidinki ya zama ba irin na manzan Allah ba to lalle ilalla an samu za an samu kuskure da yawa mutane suna cewa su ban ruwansu da akida an cika maganar akida shi ba ruwan shi da akida idan aka ce akida shine ne da mutum ya kudurce a zuci mai kyau ko mara kyau shi ake nufi da akida idan aka ce al'aqidatu sahiha ana nufin kyakkyawan kudurin zuci wanda ya gangaro ta taska ta alƙur'ani mai girma da zantuttukan maza Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan idan kika ce baki da aqida kenan ke kin kudirce a aqida ki ke ba ruwanki da aqida saboda ga cewar ba ruwanki da aqida wata aqida ce kuma ta daban iyakaci mu yi tambaya mai kyau ce ko mara kyau dole kuma za a ce mara kyau ce dan babu yadda za a ke rasa mutum da akida wacce akidar ta shine kullun ta safe in ta samu koko da kosai ta sha ya wadatar ita kuma wannan akida ta kullun sai ta samu ti ko da rabin kofi ne ta sha so da kenan babu yadda za a rasa musulmi da akida fatan mu akida ta zama mai kyau yasa ake karanta da littafan akida littafan tauhidi domin su tsarkake wa mutane zuci su san me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudirce a zuciyarsa riko da suna ya zama wajibi a kowane lokaci yana ƙara zama wajibi a wannan lokacin wannan lokaci ba ƙaramin lokaci ba ne da yake ana ta samun kwakyara iri daban-daban da ra'ayoyi iri daban-daban da surukatai iri daban-daban wanda yake sai mutum ya tahi tsaye kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadithin irbawa bin sariya yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'izatan min al'uyun min al'ulub wa zarafat min al'uyun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wa'azi mai ratsa jiki wanda idanuwa sun malalar da hawaye zuciya ta raurawa sosai da sosai muka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi' wannan wa'azi naka kamar wa'azi mai na mai bankwana kamar yana bankwana da mu fa'ausina ya rasulullah ke mana wasiya abu na farko sai ce ina muku wasiya da jin tsoron Allah mun yi wannan magana ɗansu nan ki fahimci matsayin wasiya da jin tsoron Allah a cikin hadisin ya ce alaikum bi sunnati ku rike sunna ta gangam wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunna ta halifofi waɗanda suke ar-rashidin masu shiryawa al-mahdiyyin waɗanda aka shirye da su addu alaiha bin nawajid ku rike wannan sunnar ku rike su da mukamukanku ku rike su da tabaranku da fikokinku ku sa haƙoranku na fika ku rike su fa inna man ya'ish ba'di domin duk wanda ya samu tsawon rai daga cikin ku bayana fa sayara ikhtilafan kathira to zai ga sabani mai yawan gaske wani hadisi shi karan kansa ya ishe mu hujja akan tabbatar da cewar riko da suna ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ba karamin al'amari ba ne ya ce mana akwai sunansa ya ce alaikum bi sunnati ya ce mana akwai sunnarsa ta halifofinsa shirayu ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidi al khulafa'ur rashidun su ne waɗannan manya-manyan halifofin da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu ya tabbatar musu da aljannatin kafin ya bar duniya ya tabbatar da halifancin su khalifa na farko shine Abubakar Siddiq Siddiq hadhihi al-umma na biyu shine Umar al-Faruq na uku shine Uthman ibn Nurayn na hudu shine Aliyu ibn Amir Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce ku riko da sunnarsa da sunnar waɗannan halifofin nasa guda hudu kuma kun tashi riko ku riko da mukamukan wanda ke riko da sunna shine maganin dukkan wata bid'a shine maganin dukkan wani surkulle shine maganin dukkan wata tatsuniya shine maganin dukkan wani abin da wani zai kawo don ya raba kan al'umma kuma ya tabbatar mana da cewar akwai sunansa ya tabbatar mana akwai sunan halifofinsa da ya kammala sai ce wa da muhdathatu kuma ka shedinku a hirɗinku da ƙagaggun al'amura fa inna kulla bid'atin dalala domin kowace bidiya bata ce kowace bidiya bata ce kenan babu wata bidiya da take shirya ce a ciki wa kullu dalalatu fi nar kuma duk abin da yake bata wannan wuta ne annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce kullu bid'a malaman usul fiqh suka ce kullu ita ce ummul bab a babun al'umumat ya ce su yau kullun awil jami'u wa ƙartalar lazillatil furu'u in ji mai maraƙi ce su yau na al'umum kullu shine ne kullu kullu bidi'a ce kowace bidi'a babu wata bidi'a za a ce bidi'a kaza wajiba ce bidi'a kaza mustahabba ce bidi'a kaza muharrama ce wannan babu shi nassin hadisin kuma ya tabbatar mana da babu shi waɗansu don ɗaure ma bidi'a su gindi sai su ce a'a ai bidi'a ta su kashi-kashi ai akwai ma bidiyar take wajibi ai manzan Allah bai haɗa ƙur'ani ba saboda haka sayyidina Uthman ne ya yi kuma tun da sayyidina Uthman ya yi ya zama ke kenan tunda maza Allah bai ba subhanallahi alazim bidiya ta farko ya siffanta na usman da bidiya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa na usman daga cikin ar-rashidin masu shiryawa ya lissafa cikin masu shiryawa amma kuma shi ya zo ya lissafa cikin masu bidiya ɗaya kenan sannan na biyu ta yaya hada qur'ani da sayyidina ya yayi zai zama bid'a ta wata fuska bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ku riko da sunna ta da sunnar sa manzo Allah ya sanya ma sunnar sa hatimi ya sanya ma sunnar sayyidina usman hatimi saboda haka babu yadda za a ce hada qur'ani da sayyidina ya yayi bid'a babu yadda za a ce limami da sayyidina Umar ya sanya a masallaci ya dinga bayar da sallar tarawih a ce ya yi bid'a saboda me sai na umar baraka mafi sayyadu na umar da ya sanya limami a masallaci don limamin ya dinga ba da sallar tarawihi babu yadda za a ce wannan bid'a ce saboda me saboda Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ya huce gaba ya yi sallar tarawihi a ran farko ya huce gaba ya yi limancin tarawihi a rana ta biyu ta ya kuma zai zama bid'a a rana na uku rana ta uku yace bai fito ba don me dan kada a zama da abun wajibi ya faɗi illar dan kada a zama da shi wajibi saboda ga ta ko ta ina sai na Umar sai na Usman sai na Ali bin Abi Talib babu wani wanda ya aikata bid'a a cikin su balle ma har a kama kafa da wannan bid'ar da wannan aikin a ce yayi bid'a wai bid'ar ma wajibi ce saboda haka yanzu ai abu kaza ma wajibi ne wannan kuskure ne sosai sosai wannan kenan wani kuma sai ya ce a'a ai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai yi kiran sallah da makirfon ba bai sa garduma ba a masallaci bai je aiki haji a jirgin sama ba inda a ce waɗanda suke waɗannan maganganun gama garin mutane ne da bai kamata a waiwaye maganar ba wani za ga yana tutiyar shi masanin alkur'ani ne to dan yana tuciyar shi masanin qur'ani ne shi yasa ya kamata a yi magana amma da a kwararo ne a gefen titi ne a tashar mota ne wani yake faɗa haka ba lalle ne ka daga kai ba a cikin qur'ani ne Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wasina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ta'ala ya ce wal khayla da dawakai wal bighala da alfadarai wal da jakai litarkabuwa an yi su ne don ku hau don shine abin da ya fi yawa a kansu wazina kuma ku cancara ado sai Allah madaukin sarki ya ce wa ya khluqu kuma Allah yana halitta fili ne mudari ya khluqu yana halitta bai ce wa khalaqa ba sai ya ce wa ya khluqu ma la alamun. Allah yana halittar abin da baku sani ba kenan sai nan gaba za ku sani jirgin sama yana cikin abin da Allah ta'ala ya halitta a wancan lokaci babu shi nan gaba ba mu san kuma menene Allah ta'ala zai halitta ba da mu ba za mu gani ba waɗanda suka rasu shekara goma sha biyar baya ba su san akwai wani abu mai suna naira ɗari guda a najeriya ba ba su san akwai gudar naira ɗari biyu ba ba su san akwai gudar naira ɗari biyar ba domin sun rasu shekara goma sha biyar baya amma yanzu fa duk wani yana cikin makaluka halittar da ubangiji subhanahu wa ya yi wanda ke sannan Allah madawacin sarki mai ya faɗa da yake magana yace wa azifin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli dhamirin menene ad-dhamir ya tuka rijalan za su zo maka da kafa wa ala kulle dhamirin za kuma su zo maka a dukkan abin da yake matsatse dan fararre kaga ba sai ba a ce rakiban ba sai aka bada siffar abin da za a iya zuwa inda an ce rakiban abin hawa kenan to amma sai ce ya tuka rijal ma ala kulli dhamirin ya tina mai kulli fajjin amir wannan kenan duk wannan mutum yana yi ne don ya samu wa kansa don ya samu wa bid'a salasisi sai ce a to ai kuma kuna bid'a ai kuna musabaka nufin sa inda yana maulidi kuma kuna musabaka shi ya yi bid'a ɗaya kuma kun yi bid'a ɗaya ba wai yana nufin ku daina musabaka ba shi ma zai daina maulidi ba a'a yana nufin tun da shi ma yana bida kuma kuna bida tambaya ta anan ita ce a cikinmu mecece falala na wanda ya je musabaga da wanda bai je ba akwai falala babu to amma ka tambaye su me bambanci tsakanin wanda ya je maulidi da wanda bai je ba kenan maulidi ibada ce yi ta'abbadu biha alhalin wannan kuma ba ibada bane da masallacin da aka sallah a masallacin da aka same fanka da wanda ba a same fanka ba mai bambancin su alada inda an bambance an ce mai fanka da darduma ladan shi kaza mara fanka da darduma ladan shi kaza to ya zama bid'atun fi din duk waɗannan ana kawo su ne don a rikitar da mutane wajadalu bil batili li yudhidu bihi alhaq suna jayayya da gaskiya wajadulu bil batil suna jayayya da barna li yudhidu bil haqq suna haka ne don su dishe abin da yake gaskiya kuma wannan ba zai taba yiwuwa ba saboda ka iyaye mata ni riko da sunar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai sallah irin yadda yi yace sallu kama ra'aytumuni usalli mi zikiri irin yadda ya fada ce la zalu lisanuka rataban min la kada harshen ka ya gushe yana ɗanye harshenka a kore sai ya kasance ɗanye ne da ambatan Allah ka yi al'amuran ka irin yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi a rike sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gangam addu alaiha bin nawajib waraka babu wata bid'a da take muhassana ko wajiba rugo da sunna ya zama wajibi a kowane lokaci musamman wannan lokaci wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka ƙabdin alajamarin fatan jumin albala wannan lokaci ne na mutum sai ya yi haƙuri sai ya jarijirce sai ya zama kamar wanda ya rike garwashin wuta a hannu riko da addini a wannan lokacin kamar kya ce wanda ya riko da garwashin wuta ne fatan juminal bala haka za ka yi don ka tsira daga wannan bala'in allah ya tsare mu ana samun bidoyi a ayyuka ana samun bidoyi a ƙudurin zuci ba irin al'amuran da ba a kawa don a rikitar da mutane sai a ce yanzu isu gifarin ne ba kyau kuma alhalin ba a kai shi kuke tattaunawa ba salatin annabin ne ba kyau ba a kai shi kuke tattaunawa ba sauraka riko da sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wajibi ne iyayena mata mu sani sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta taƙaitu a sallah ba ba ta taƙaitu a asini ba ba ta taƙaitu a hajji ba sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗaɗa makurar faɗaɗa ta kai har kudurin zuci ta kai har mu'amala ta zamantakewa kada ya zamana muna bin sunnar ma'aiki ne a sallah amma ba abinta a bukukuwan mu. idan aka zo ɗaura aure sai ki ji ta kamar bata taɓa jin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba in kina jin batutuwan da suke fitowa daga bakinta ta ce a ah, wannan wani irin kaya ne ko reza babu a ciki wai an kawo kayan lefe ta ce wannan wani kaya ne ko reza babu a ciki ita kuma saboda tsabagen talauci talaucinta ya kai har reza in babu a ciki sai ta faɗa babu allura babu silifas silifar ɗin da yake da bai wuce naira ɗari da hamsin ba wannan baya cikin sunna a ina ɗan yatta sai wanda yake aiki a abuja yatta sai wanda yake aiki a lagos shagunan shi nawa a babbar kasuwar kwantagora saboda haka mu sani mu sani sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗaɗa ta shafi al'ibadat ta shafi al'mu'amalat ta shafi zama da kowa da kowa dole ne ga mana mun yi riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta waɗannan fuskoki wasiyata ta uku ga iyayena mata shine a tamassuku bi tauhid riko da tauhidi watakila ki ce ya ake ban kawo tauhidi tun karan fari ba na kawo shi ne na uku a na kawo shi ne na hudu na kawo takawa na kawo ƙur'ani sai na kawo hadisi ai kai tsaye za ki fahimci cewar ashe tauhidin yana fitowa ne daga ƙur'ani da hadisi shi yasa aka fara gabatar da su idan tauhidi bai fito daga ƙur'ani da hadisi ba wannan bai zama tauhidi ba ya zama taufidi shi yasa sai ki ji an ce mm, mm, karatun tauhidi kada mutum yi zurfi a ciki ki dai shi sama sama kada ki zurfi a ciki in mutum ya yi zurfi a karatun tauhidi zai bata a uzbillahi min shaitan raji wannan wasu wasi ne allazi wasu su fi su nas nasu aljinnati jinnatuwan nas babu yadda za a ce ilimin musamman ubangiji kuma shi ke batar da mutum amma shi da ya ce miki kakki zurfi a ilimin tauhidi za ki bata sai ki kallaci yana magana ne tauhidi irin nasa ba tauhidi irin wanda Allah ya aiko annaba da manzanni da shi ba ya ce miki Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa wannan sifa ce ta akwai ko sifa ce ta babu eh sifa ce ta babu baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma duk abin da aka faɗe shi a haka ya nuna babu shi kenan sai kika ce to ana gaba ta ma'ana wannan ya sufa ce ta babu sai ce to kin gani ko to kin ga kuma Allah madaukin sarki shi bai faɗa haka ba shi cewa amintu man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintu man fis samai an yursila alaykum hasiban fa sata'lamuna kayfa nazir shi cewa ya isa in yi mutu wa fika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka min allazina kafaru shi cewa yi ilai yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u shi cewa yi ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai saboda yan uwa iyaye na mata mu sani tauhidi shine abin da Allah ta'ala ya yi ko annabawa da shi baki daya annabi ne yana cewa Allah ta'ala yana cewa dangane da annabi Nuh laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr hajiga tabbas zahir mun aiko annabi Nuh zuwa ga mutanansa abinda annabi nu ya faɗa ne ya kawo ya ku mutane na ubudullah ku kadaita Allah ta'ala da ibada shi shi kadai malakum min ilahin ghairu kwata kwata ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba ba ku da gargajiya ba ku da al'ada ba ku da camfin gida ba ku da tsarin gida ba ku da al'adar gida in ba abin da Allah ta'ala ya zo muku da shi ba don wannan yaran cewar tsarin gida da camfin gida da al'adar gida tana warware tauhidi za ki ga wasu suna da nau'in dabbobi da ba sa ci saboda wannan tsarin gidansu ne su suke tsare musu gida shine abin bautar gidansu wa qalu ma fi butuni hadhihi al'an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijirun haka suke ware dabbobi da dabbobi da amfanin gona in sun tara shi su ware su ce hijirun la ya ta'amu illa man sha ba wanda zai ci sai wanda muka ga dama ce wannan na allolin su ne sai kiga wata bata cin naman akuya wai tsarin gidan su ne bata cin naman tantabara ba sa cin naman kaza naman kaza wai ai gargajiya gidansu ce wannan yana warware tauhidin mutum saboda haka ki ta Allah ta'ala wurin bauta shi yasa hafizul hakam yake cewa wasarisul imanu bil aqdari fa aqilan biya wala tumari wasarisu shida al imanu bil aqdar shine imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara fa aqilan biya wala tumari ka sami yaqini karkai jayayya imani da kaddara yana warware zuwa wurin boka babu yadda zai mutum yana zuwa wurin boka yana imani da kaddara babu yadda zai mutum yana zuwa wurin boka yana canfi lahama babu camfin mujiya a ce idan an ji kukan mujiya to za a yi mutuwa babu tsiya camfa motsi ko gani a camfa kuturu a ce in ta bude shago wanda ya fara saya in namiji ne to akwai sa'a in ba namiji ba ne babu sa'a saboda haka ma idan kika fara sayan kaya a wurinta ko a wurinsa maimakon ta karbi kudin a hannunki sai ta sa wani karamin yaro ya karba a hannunki ya bata wannan ba shi da kyau wannan maguzanci ne wannan yana warware tauhidi wala safar babu camfin watan safar a ce watan safar ba a wanki ko kuma larabar karshen watan safar ba a wanki a ciki wata kira laraba kana a jahiliya kenan waɗannan duk ba su haɗuwa da abin da ya shafi tauhidi har ko kuma a a ce akwai wani zobe da idan mace ta sa wannan zoben ai shi kenan kawai ta gama soyuwa a wurin mijinta wannan zoben da ake sayarwa aka ce in dai ta sa shi ta gama soyuwa a wurin mijinta to akwai nau'i na sihiri a ciki shi ma babu shi haramun ne duk wani zobe da ake sayarwa da zumar idan mace ta saye shi to ta gama samun soyuwa a wurin mijinta wannan haramun ne yana barwar tauhidi tsoraka yan wa mai riko da tauhidi sosai da sosai shine tsiran mu duniya da lahira duk wanda ya isa lahira babu tauhidi a cikin mizaninsa to wannan wuta ne kai tsaye saboda haka tun a duniya ma ba a umarce ki ki roƙa shiga fara ba dole ne mutum ya wanke zuciyar shi daga dukkan wani gurbataccen ɗabi'a ya wanke zuciyar shi daga datti na shirka da bala'i na shirka innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه يدعى الأمر إن يكي من يشرك بالله تقوان دي هذا الله دواني فقد حرم الله عليه الجنة تقوان الله يحرم تامش الجنة ومأواه النار مكو مش إتشوتا وما للظالمين من أنصار كما الظالمي كتا كتا باسد ونوان دزي أغذى مسلم ورقا إيا إلى ماتا magana a san magana da za a faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi yace da yawa mutum zai waye gari yana mummuni ya kai marece yana kafir ko ya kai ga marece yana mummuni ya waye gari yana kafir dole ne mu rike maganganun da muke fitowa suke fitowa daga bakunan mu a lokacin tsanani ki san magana da zaki faɗa lokacin jin daɗi ki san magana da zaki faɗa lokacin da ibrahim dan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu haka ya faɗa ya ce lalle ido yana damuwa zuciya tana da ido yana kuka zuciya tana damuwa amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yarda da ubangiji subhanahu wa ta'ala lalle kan muna damuwa a rabuwa da muka da kai ya ibrahim saboda haka ki rike abin da bakinki zai faɗa lokacin da kike cikin farin ciki da lokacin da kike cikin bakin ciki kada ki sani babu wani lokaci da aka ɗauke miki alƙalami a ce lokacin da kike cikin farin ciki ba a rubuta miki ko lokacin da kike bakin ciki ba a rubuta miki a kowane lokaci ana rubuta miki tsoraka sai ki hatara ki san cewar lalle ilalla ruko da tauhidi shine tsira mu duniya da lahira wasiya ta ƙarshe ta shida ta biyar kenan shine ina miki wasiya da alhuku duk abin da kika sani haƙƙi ne na wani to ki yi ƙoƙari ki bayar da wannan haƙƙi duk abin da kika sani haƙƙi ne na wani ki yi ƙoƙari ki ba wannan mai haƙƙin haƙƙinsa ko da shi bai baki haƙƙinki ba ki sani akwai haƙƙin wani a kanki akwai ki a kan wani kuna ji da ke ko hakoki sun kasu kashi biyu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayin Allah yana cikin haƙƙin Allah ki tsantsanta shi da tauhidi kamar yadda muka ambata yana cikin haƙƙin Allah ki tsayar da sallah akan lokaci kada ya zamana kina cikin waɗanda ba sa sallah akan lokaci don da yawa ana magana akan mata kan abin da ya shafi sallah akan lokaci in ta fara hidimarta sai ta kammala kafin ta zo ta sallah in ana biki ba ka jin ɗure su sai an gama biki gaba ɗaya saboda haka sai ki ga ba a zahar ba la'asar ba magariba sai sun dawo daga kai amarya karfe goma da rabi na dare sannan sai da hada waɗannan sallolin duka ta yi kaga ta zama armiya cikin waɗansu 'yan lokuta kenan tsoraka ba shi da kyau jinkirta sallah akan lokacinta jinkirta sallah akan lokaci wata yin tana tuwon dare sai ta kammala tuwo za ta za ta sallah ita kuma ba ta kammala tuwo dama sai dare yi kuma dama mai tuwon dare da buzuzu take ci saboda haka sai ki ga lokacin da aka idan ake take gama sallar tuwo shine karfe takwas kuma lokacin za ta gama lokacin za ta sallah magarba lokacin za ta sallah isha baka iyaye na mata mu sani sallah akan lokaci yana cikin manya-manyan haƙoƙin da Allah maɗauki sarki ya ɗora mana mu sani akwai hakkin Allah akan mu akwai haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin manzan Allah shine ta'atu fi ma'ama yi mishi biyayya cikin duk abin da ya umarni wa jitinabu ma wa tasdiqu fi ma akhba da gazgata tashi cikin duk abin da ya bada labari wa jitinabu ma anuna wa sajar da kuma nisanta duk abin da ya hana wa Allah yubadallahu illa wa Allah yubadallahu illa bima shara kuma kada abota ma Allah sai da abin da manzan Allah ya zo da shi wannan haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki sani akwai haƙƙin 'ya'yanki kada ki ɗauka ke ce uwa kike da haƙƙi a kan 'ya'ya ba su da haƙƙi a kanki haƙƙinsu ne ki zaɓa musu miji na gari ba uba na gari in kafa aure kenan haƙƙinsu ne ki kula da sunayensu ya zama sunayensu sunaye ne kyakkyawan sunaye ki kula da tarbiyyarsu da ɗabi'unsu idan mace ta wannan tana samun alkhairi sosai da sosai kar ki dauka shine shine aikin ki shine babban aikin ki duk wani wanda zaki ga yau ya zama kansila ya zama chairman ya zama gwamna ya zama shugaban kasa zaki ga uwa ce ta haife shi ita ta rene shi da renen da ta yi mishi ne yake jagoranta jiha da renen da ta yi mishi ne yake jagoranta kasa saboda ka iyaye mata mu sani haƙƙin 'ya'ya akan ku ba ƙaramin haƙƙi bane ne in suka yi kuna sallah akan lokaci su sallah akan lokaci in suka ji kira a shari'a su yi a shari'a in suka ji kira isu gifari su yi isu gifari in suka ji kira tsinuwa su yi tsinuwa wata kullum tsinuwa take kai wannan yaro allah ya tsine mishi wannan yaro bai yi albarka ba wannan yaro tambadaɗen yaro ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da uwa take faɗa ma ɗanta wannan ta gama tsine mishi sai ki ga yaro ba ya zama gantalallen yaro Allah ta'ala ya sauta saboda ka zama da kyawawan lafuza ne suke fitowa daga bakin ki dangane da iyayen yaran ki babu magana tsinuwa babu magana Allah shi wadare ah Allah shi wadare duk wannan magana babu ita saboda ka musallafuzan da suke fitowa daga bakunan mu dangane da ƴaƴayen mu musani lafuzan nan suna tasiri sosai da sosai musani akwai haƙƙin mazaje mazaje suna da haƙƙi akan mu muwa muna da haƙƙi akan su kada mu ce sai majazanmu sun ba mu haƙƙinmu sannan mu mu ba su haƙƙinsu da ike kansu kada ki manta ranar alkiyama idan mijinki bai baki haƙƙinki ba za a tsaye da shi ranar alkiyama akan ya baki haƙƙinki idan ba ki ba shi haƙƙin shi ba za a tsayar da ke ranar alkiyama ki ba shi haƙƙinki to ranar alkiyama da a tsayar da ke akan ki ba shi haƙƙinsa da a tsayar da ke a kan ki karɓa haƙƙin ki a wurin sa wani sauki saboda karki ce a'a to ai ni ma dan yayi min ne shi na sa nake mai ai kowa ya ji a jikinsa kowa ya ɗanɗana ki ga an zauna ana gaba kwana uku ana gaba miji da matar kwana hudu ana sai a sati guda ana gaba in ta gara ma abincin da ta yi kawai shi za ta ɗauko mai shi ma kuma ya sha nashi iya abincin kawai zai ce ya fita wannan kowa yana da haƙƙi saboda haka ka bai ma duk mai haƙƙi haƙƙinsa haƙƙi na gaba shi ne haƙƙin abokiyar zama za ki ga ɗan wani gida ɗan makwabta ya shigo ya shiga wannan ɗakin ya yi wasan da zai ya fita amma ɗan wannan ɗakin bai isa shigo wannan ɗakin ba wace irin rayuwa ce wannan ana cewar ana sunna ana cewa ana zuwa makaranta watakila ma kina cikin waɗanda ake kira nasiha su yi nasihar aure ko nasihar suna ko walima kaza za ki ta jawabi amma kuma sai ga ana samun waɗannan matsalolin wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya jarrabu mata da shi kamar yadda Allah ta'ala ya jarrabu maza da fita jihadi mutuwa ce kiri da musu mutum yana ganin da zai afka mata hakan nan za ki ɗauki wannan jarrabawa haka allah ya kaddara wa mata su ma kuma su zauna su biyu ko su uku ko su hudu karkashin mushi guda wannan wata jarrabawa ce da allah shi kaɗai ya san hakikanin hikimar da ke ciki kowa da abin da yake jarraba shi da shi amma waɗansu abubuwan ya kamata a rage su iya makwara ragewa ki ne ki bai ma abokiyar zaman ki haƙƙinta ko da ta hana ki sai ki roƙi Allah haƙƙin ki a wurin ta ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya karɓa miki hakkin amma ki ce a to ai ita ma ba ta kula ni bana kula ta ba ta mun sallama hisa bana mata sallama sai ki gansu su su biyu su su uku su su hudu karkashin miki guda an yi sati ba a gaisawa in kuma za a yi magana sai a yi sallama a zuci sai a ce ai ne mata sallama ba ta gaisawa alhalin biki daga muryar ta ji sallama taki ba tsoraka iyaye na mata ya kamata mu yi karatun tanasu mu sani musulunci shi yake jagorantar mu ba mu muke jagoranta shi ba mu sani sunna ita za ta jagorance mu ba mu ne za mu wuce gaba inda muka nufa na sunna ta nufa ba a'a sunna ce za ta wuce yadda ta bi nan za mu bi in muka kauce ta bi sunna ba kuma za mu wannan ne fi mashaq lokacin da muke cikin nishadi wa makara da lokacin da muke cikin damuwa ba za mu saba ma Allah ba ba za mu saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan shine abin da Allah ta'ala ya dora mana in mutum ya kauce ma wannan to wannan tsakanin shi ne da ubangiji in aka hada mutum da Allah to wannan kada shiga cikin wani matsayi wani yanayi muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana kurakuranmu ya fi mana laifukanmu ya tabbatar da mu akan karatawar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dukkanin masu haƙƙi akan mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana mu sauƙi musu haƙoƙinsu waɗanda suke da haƙi a kanmu muna roƙon Allah ta'ala da ya sare musu hanyoyin sauƙe haƙoƙinsu a kanmu waɗanda suka shirya wannan haɗuwa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sanya shi cikin mizan na hasanadansu yan agaji da suka kasance tare da mu suke kula da al'amuran nan Allah ta'ala ya kara musu basira ya kara mana shirya baki ɗaya ya tabbatar da digadigan mu duk wanda yake da hannu na ba da shawara na taimakawa da haɗa waɗannan haɗuwa da ake ta yi tun kwanakin baya har zuwa yau ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya sanya wannan haɗuwa ta zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wa alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam ai ba a tashi ba insha Allah za ka ma dawo akwai wasu tambayoyi masu muhimmanci wanda insha Allah za ka karba muna su amma da Allah yan uwa mata a samu natsuwa kamar yadda na gaya maku ba mu da dogon lokaci amma yadda malam ya ba da wannan lecture inda a ce muna da lokaci wa'annan maluma namu guda biyu su ma za su ba da lecture ta wani gefe na daban ba inda malam ya shiga ba muna godiya allah ya saka da alkhairi amma yanzu cikin maluman wanda zai ce wani abu shine malaminmu malam abdulkadir bidda akramukallahu tafaddal mashkuran lak bari din koma nan dai ta alhamdulillah rabbil alamin muna nuna godiya zuwa ga malamin malam aliyu muhammad sadis wanda ya gabatar da wannan lecture allah ya saka mashi da alkhairi ya amfanar da mu da waɗannan bayanai da ya yi to jama'a game da ta'alik akan lecture da muka ji daga malaminmu shine ya yi maganganu akan matsaloli da dama waɗanda suke da muhimmanci akan rayuwar musulmi musamman ya fara da takwalla tsoron Allah wanda shine kan komai wanda ita ce komai da musulunci ke bukata ya tattaru cikin takwalla mai ake nufi da takwallah shine imtisalin awamir wa tinabin nawayi mutum ya zo da abin da shari'a allah ta ya umarce shi da yi sannan ya nisance duk abin da aka aramta masa wannan shine takwallah wannan takwallah yana karkashin alamarin tauhidi akwai abubuwan da shari'a ta zo da shi wanda ake so musulmi ya kudurta akwai wasu abubuwa waɗanda ake so ya nisance su kare kudurta su a matsayinsa na musulmi saboda haka takwallahi yana cikin tauhidi takwallahi yana cikin mu'amalat takwallahi yana cikin ibadanmu babban abubuwan da nake so in tunatar da yan uwa ko iyayenmu mata kai shine abin da ya shafi alamarin girmama mazajenmu wasu mata da dama waɗanda suke zuwa makarantun islamiyya amma in an ji mu'amalansu zuwa ga mazajensu a to abin bakin ciki ne wallahi tallahi sau saboda haka yan mata kada ku kasance masu karatu waɗanda ba su bi abin da suke karanta wannan ba sifa na musulmi ta gari ba sifa ce na yahudawa waɗanda ga sunan da ilimi amma ba su aiki da shi da shi ne allah ta ya sifanta su a cikin suratul fatiha ghairil maghdubi alaihi ato waɗanda hushin allah ya tabbata gare su malamai sun ce me ya jawo masu hushin allah waɗanda yahudawa saboda mutane ne waɗanda suke tare da ilimi amma ba su aikin da ilimi sannan wala dalin su ne nasara su ba ilimi kuma ga bauta bisa jahilci to waɗannan sifofi yau za ka gan wasu daga cikin musulmai sun tara ga masu zuwa islamiyya amma ba aiki da abin da ake karantar da su kuma ga wasu a gida da ibada bisa jahilci saboda haka yan uwa iyayen mata ku kiyaye kawunanku ku kasance masu biyayya zuwa ga mazajenku ku samu kyakkyawan mu'amala tsakaninku da iyayenku aka kuma mazaje su ma suna da haƙƙi da ke kansu allah ta'ala ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku kyautata zamantakewa tsakaninku da iyalanku kuma iyayen mata allah ta'ala ya fadakar da ku cewa yadda ake so mazaje su kyautata zuwa gare ku aka kuma ake so ku kyautata zuwa gare su wala hunna mithlu alaihinna bil wannan shine bangare na farko bangare na biyu shine bangaren tarbiyyar yara an san zagi a musulunci aramu ne sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr tare da shahara wannan hadisi da ingancinsa za a gan iyayen mata da dama ba su kama ba su kiyaye arsunansu game da zagi yara wannan mummuna tarbiyya ce yana cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara cewa shine zai kai yawancin iyayen mata wuta a ranar kiyama yawan zagi da rashin nuna godiya da zuwa ga kyautatawa mishi saboda haka mu kiyaye mu da zage-zage shege dan iska duk waɗannan haramu ne inda akwai daula ta musulunci ne duk domin kimarsu kazafi duk wanda ya ce wani dan shege ne sai an tabbatar da shaidu in babu shaidu sai an yi maki kazafi akan wannan al'amari saboda haka ba kalma kalma ce wanda muke gani da sauki amma yana da hatsari a wurin Allah wa tahsabunahu ayyinan wa huwa inda Allah azim saboda haka mu kiyaye amfani zuwa makaranta kenan kina jin wazi amma ba aiki da shi ta yaya za a samu yardan Allah cikin karatun ta yaya za a samu albarkan karatun ga iyayenmu tsofaffi wallahi wasu kalmomi ɗaya biyu suke ji a bakin maluma amma sai ka ga sun riko da shi har zuwa ranar mutuwansu amma ga matan yau ta haddace kur'ani amma ita ce ke eh ita ce ke gaba wurin balaya gida tare da fitina gida dalla mu ji tsoron Allah ba alkhaira ciki bangare na uku shine bangare mu'amala tare da abokiyan zama mala ya ishara zuwa ga wannan magana dalla mu tarbiyyatar da zukatanmu ki kasance mai zuciya amintacciya kada ki kasance fitinanniya ki kyautata zama tsakaninki da abokin zamanki amma fada zage-zage aibanta juna babu alkhaira cikin waɗannan mu'amala ki san cewa zamantakewan gidan miji ibada ce in kin kyautata wannan zama za ki samu lada ko da abokiyan zamanki tana aikata abin da ya saba shari'a ke ki kyautata zamanki zuwa gare shi zuwa gare ta da wannan za ki samu yadda Allah yana ciki abubuwan da ke gadar da yadda Allah gabawa wanda ba ta yi maki sallama ba ta kyautata zuwa gare ki babu kyauta tsakanin ku da juna ke ki tsaya ki yi magana da ita ki yi mata sallama ki ba ta abinci wannan ayuka zai gadar maki da yardan Allah a ji tsoron Allah a kyautata zamantakewa a kyautata maganganu zuwa juna sannan bayani na hudu shine kan imman mata zuwa ga makarantun islamiyya a wannan bangare kun fi mazaje da dama allah saka maku da alkhairi ya kara maku imma domin makarantu da dama an san iyayen mata ne su ne ke cika makaratu a iya ƙur'ano a koyin karatun kur'ani walhamdulillah allah ya azurta ku da wannan saboda haka ku dage ku dage kuma ku nisance wazozi na wasu malamai waɗanda suka saba ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam da na sahabai kamar yan shi'a da sufaye da saura domin in ba ki da ilimi kika sauraro kasuka ko ki je majalisi wasu malamai waɗanda ba kan fa'intar sahabai suka yi ba nan da na za ki shiga rudu saboda haka a kiyaye a san malamin da za a ji mai wa'azin shi kuma a nisance kayayyakin kide-kide wakoki fim na hausa na turawa na indiya duk waɗannan haramu ne a nisance su ba alkhairi abdullahi bin masaudi ya ce alghina'u yumbitun nifaqa fil qalb waka yana gadar yana cirar da munafinci a zuciya saboda haka domin iyayen mata da dama gata tana zuwa islamiyya amma duk a dakinta sai an samu kasa na waɗannan mawaka yin iska a daki don ki nisanci waɗannan abubuwa ba alkhaira ciki don ki samu yaddan allah a kan karatun da kike yi domin ga karatun ba aiki ba samu yadda allah da wannan innama yakhsha allahu min ibadihi al'ulama. saboda haka a ji tsoron Allah bayani na karshe shine a nisance zuwa gidan bokaye mala ya ishara kan wannan al'amari domin ire-iren ku musamman in an ji labari za a samu kishiya kada ki yadda shetan na dan adam ya yaudare ki domin Allah ta'ala ya ce allazi waswisu fi sudurin nas minar jinnati wan nas za ki samu yar uwa ko abokiya wanda za ta nuna kaman sonki take yi ta ce aka za ki zauna ba ki ji labarin mai gidanki zai kara aure ba akwai wani malami ko wani boka domin an kyautata sunan malamai da mai yau ga boka ce malami wannan yaudara ne amma annabi ya yi ishara akan wannan al'amari saboda ka kara ki yadda wata uwarki ko aboki yake ta ja ki zuwa gidan boka saboda mai gudun kishiya addu'anki allah ya ba ku zaman lafiya ya ba ku zaman lafiya tsakanin juna inda alkhairi ne allah ya tabbatar da shi wannan ya zama adu'anki kullum mun san atsarin da ke cikin a tara mata biyu uku hudu domin yawanci iyayen maza su ne ke fara jawo matsala domin da wannan ta biyu ta shigo sai ta manta da na fari kuma ba wanda ke so a manta da ita kowa yana so a ce ita ce gaba saboda haka kara ire-ire waɗannan abubuwa ya ja ke zuwa ga gidajen boka ya ba alkhaira ciki domin a ƙarshe sai ki da da sani saboda haka a ji tsoron allah a bi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما saboda lokaci gurgudun abin da muka fada Allah ya sanya albarka ciki waɗanda suka taru a nan don jin wannan bayani Allah ya saka muku da alkhairi alkhairin da ke cikin wannan zama Allah ya azurta mu da shi nan duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine takaitaccen nasiha kuma mai gansarwa wacce muka ji daga bakin malaminmu Shi ne malam abdulkadir ibn suleiman bidda allah ya saka da alkhairi malam sai mai bayani na gaba mai nasiha na gaba duk da yake takaitaccen lokaci ne shi ne malaminmu لم يحيى محمد علي جدا اكرمك الله تفضل مشكورا لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar da dai malamai suka yi bayani aka take kuma na ce zan kara wani abu yanzu kamar maimaitawa zan yi saboda aka abinda da zan so na kara kamar dai karin bayani shine malamai da sun dai sun riga sun yi magana musamman ma da aliyu sadis babban malamin wanda ya yi magana ya yi muhadara gaba daya da kuma malamin da ya zo shi a baya da taliki abinda da ake bukata da mu yanzu shine aiki mu yi aiki da abun da muka ji daga bakunan malamai don ba maganan su bane magana Allah da maganan manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don matsalan da ake samu kamar da mala abdulkadir ya yi magana za a ga iyayenmu mata da yawansu suna zuwa makaranta amma aiki shine matsala musamman wajen tarbiyyatar da yara kuma wannan dajifa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da bukhari da muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ambata mata ya ce ma wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyar ko wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha to kuyayen mata ya kamata ce ku fuskanci sosai da sosai ta da wato yara wato matsalan da ake samu yanzu allah subhanahu wataala ke cewa ya yi wallazi na amanu ku an fusa kuma wari kuma nara wa kudu annas zuwan karshe wannan aya ana magana ne da mu mu tashi a kula da zuriya da allah ya zota mana da su to amma ku yayan mata kun fi zama da yara yara in sun tashi da wata tarbiya wanda ba ta musulunci ba to wanda aka wanda za a fi zargi ku ne don yanzu misali mazaje sun fita daga gida sun je kasuwa ko sun je wajen aiki nasu su fita waje a nemo ma yaran nan abin za su ci da ku ya kasance abinda za a dawo masu da za a dawo maku da su ya kasance halal to ya je ya fita ya yi kokarin nashi ya bar ku a gida ku da za ku lura da tarbiyyar yaran nan sai kuma sai kuka kasa Allah kiyaye ai wannan abin bai kamata ba yanzu misalin da muke kawo yanzu malamai sun fita za su je wa'azi kamar jiya shugaban majalisar malami ta kaza ta niger state a shekali hadarawa ya fita suka je can makwa da shi da makarambar nasa yana da zuriya a gida wa zai kula da yayan nan a gida wannan lokaci kuma ya fita eh kuma ba ya fita ne ba don komai ba don ciyar da musulunci a gaba to wa zai kula da yaran nan a gida ga mu ma mu yanzu mun bar gidajenmu kusan nawa satin biyu to wa zai kula da yayanmu a gida in ba ku in ku a matsayin ku na iyaye ba ku bi Allah da annabinsa ba to ya za mu tunani yaran mun na ya za su kasance a gaba nan gaba ya kamata ku dage yadda ake gane ku da hijabi da nikabi ya zama aka a zuciyanku ba wai kuna yin sunna da iyayenku ya haife ku cikin sunna ko kuma mijinku na cikin sunna a'a ko ba miji kana tare da sunanci. ko ba iyaye kina tare da sunanki wannan shine bi alkhairi misali yanzu a ga yara suna ci abincin da annu hagu ba za ba laifi mu mazaje ko ku idan suna tare da ku kowane lokaci abu na karshe da zan yi magana a kansa maganar da malam ya yi maganar shirka hatiratu shirk wato ban dai ba ko baya faruwa a nan amma mata za a gan ba su samun matsala na aikata abubuwa da ya ke da alaka da shirka sai aka ce mijin na so ya kara hauri. wannan malam malam aliyu maganan da ya fara shine maganar takwa kuma an bayyana kuma kuma meye ne takwa allah ya yi maku wata alkawari wanda ba ku sani ba cikin Qur'ani kuna karanta kowane lokaci yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu ish makhraja wa man yattaqillaha makhraja wannan abun bai zama a matsayin ki mai bin sunna mai bin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka ce miji yana so ya fara aure bai kamata ya zama abun da zai taimaki da hankali ba ba kina da Allah ba ki gaya wa Allah ki tashi cikin dare ki gaya wa Allah cewa wannan aure da yake so ya kara ya Allah in zai zama mana mafi alkhairi zuwanta ya kara mana wato soyayya da kuma rashin wato kuma fahimtar juna tsakaninmu da mijinmu da yaranmu Allah ka tabbatar da shi kuma Allah yin haka sai wannan abu za a samu ya Allah ka canza mana da wanda ya fi mana alkhairi a matsayin ki mai bin sunna ki gaya wa Allah duk abin da kike fama da shi ki gaya wa Allah amma a shiga nan a shiga can a ce za a saya kayan mata you know irin wannan abubuwa ba yadda zai kai mu sai halaka don shirka kamar yadda malamai suke bayyana maku shi kowane lokaci yana bata ayyukan alkhairi da mutum yayi Allah ke gaya ma mafificin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluk to in za a ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shirka ba amma in za a fuskance shi ayi wannan magana to mufa saboda haka mu mata Allah ya saka muku da alkhairi kamar kamar yadda malam yayi addu'a Allah ya saka muku da alkhairi da kokari da kuke yi wajen karatu da kuma wajen ba da sadakoki na san mata ko ina aka suke Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya raba mu da zaniyar shaitan ban da lokaci kuma ban ma ban da sani da yawa eh, nan ne zan yawa zan tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alal haƙiƙa wannan kalma da malam ya ƙare da ita ina shaida muku fanni ne kawai na tawadu na malam saboda mu mun sani domin mun zauna a daura kuma mun san waye malam kusan wannan matsala da ya fara taɓowa abinda ya shafi aƙida na abinda ake ce ma shirka da tauhidi ingantacce to mu muna da masaniya cewa malam sai da ya ɗauki shekaru a jami'atul islamiyya ta garin madina birnin madina yana karatu akan wannan fanni kawai don haka wata rana da za mu gayyato malam ya zo ya baku lecco akan abin da ya shafi tataccen tauhidi to kilan lokacin za ku san wane ne malam akar mukallawa Allah ya saka da alkhairi a insha Allah wanda ya gabatar muna da lecture malam Ali Muhammad Sadis Mina akwai tambayoyi na hannuna waɗanda wasu tambayoyi sun yi kama da juna amma da yake dai matsaloli ne na mata insha Allah zan karanta waɗanda suke sun yi kusa sai a basu sai malam ya fayyace masu tambaya na farko mai tambayin ke cewa malam idan mace ta yi aure da ciki wata biyu sai ta haihu wai mijin idan ya rasu a to ɗan nan za a raba gado da shi ko ba za a raba gado da shi ba wannan ɗan karo kallahu wato bismillah wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira irin waɗannan masail masail ne masu hatsarin gaske wanda yake fayyace su a majalisi irin wannan buɗaɗɗen karatu haka yana da hatsari sosai da sosai na farko dai mahukunta ne suke da alhakin tattauna wannan al'amari na ce mahukunta na nufin alkalai na kotunan shari'ar musulunci da yake akan haka aka ɗauke su aiki kuma kan haka suke aiki din saboda al'asali dai a babin fatawa shine ka'ida ne na wanda zai ci gado ya zama na bashi da wani mani'i wani abin da zai hana mashi cin gado kamar da nasir sa'ad yake faɗa wala yatimul hukmu hatta tastami kullu shurut wal mawani wa tartafi kuma yana cikin mawani na gado akan ƙa'idar ishlaka rizqun kada ya zama na dan sina dan gabar fatiya kun ga yanzu ba wai ana maganar nauyin zunubin bane wai ana magana zai ci gado ne ko ba zai ci gado ba ba wai maganar nauyin zunubi da dan dakan kuka da aka haifa ba Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare abin da yake asali shine baya cikin magada domin ba da ne halattacce ba na ah, kuma da Allah masu aiko da takaddu su yi hakuri su takaito insha Allah ma bukatocin akwai waɗanda za a sa karshe malam kuma ya yi addu'a ta alkhairi tambaya na gaba ce malam menene hukuncin namijin da bai yi wa iyalinsa sutura a bai a iyalinsa sutura alhali yana da abin da zai yi don Allah mai kaset nan kuma magana ne zuwa ga mai kaset cewa don Allah a faɗi inda yake domin idan suna bukatan. su je su mallaki wannan muhadara da aka gabatar to insha Allah kaset din za a iya samun shi wajen shi Abdulaziz Sarakatu nan kan hanyar titin nan kuma za a iya samun wajen Malam Abdullahi mai shadda can kusa da gareji garejin cikin gari babban gareji na'am yana da bismillah yana cikin haƙoƙin miji haƙoƙin mata akan miji zaman ya tufatar da ita haka yake hadisin Muawiya bin Hakam yace ta idza idza ta'amta wa taqsuwa idza iktasaita wajibi ne miji ya tufatar da mai ɗakinsa sa ba wai zai tufatar da ita a shekara sau ɗaya bane na tashin asuba ce wai sai ɗinkin sallah shikenan ko kuma na fitar kaka wannan idan Allah ta'ala ya hore masa ya mata sutura ta cancara ado ta zama gimbiya a gidansa wannan shine abin da yake akai wannan kenan ta bangaren ta bangaren ta kenan shi kuma ta bangaren sa muna fatan abin da ya sa watakila wani abu ne zai iya cewa ba ta mishi yasa shi kuma ya daina mata sutura din kuma da malamai suke ta faɗa matsalolin ma'aurata waɗansu abubuwan suna haifarwa amma dai asali wajibi ne miji ya tufatar da mai ɗakin sa ya mata sutura gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauke mishi ba wai a shekara sau ɗaya ta fitar kaka ko a shekara sau ɗaya ta tashi asuba ba da Allah ta'ala ya hore mishi yi gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore mishi لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها na'am sai tambaya na gaba kuma insha Allah ita ne na ƙarshe amma akwai tambayi wanda zan karanta su gaba daya mai tambayan take cewa malam mai bilicin wai haramun ne in ga matan aure haram ne to yan mata ha bilicin mu sani duk abin da yake haramun haramun ne haramci bai takaituwa ga matan aure da 'yan mata ko matan aure kadai ban da 'yan mata ko 'yan mata kadai ban da matan aure ƙa'ira ita ce duk wanda alƙalamin rubutu ya hau kansa ya hau kansa shari'ar musulunci ba ta ginu a kan sai ta yi aure sannan hukunce hukunce su kawo kanta suka hau kanta ba da zaran ta fara ganin jinin al'ada ko ta ga gashin mara mai kauri to ta sani Allah ta'ala ya buɗe mata fayil mala'iku suna rubuta mata istighfari da salata annabi da kuma duk wata fitsara da take yi da taɗi a gefen titi karfe goma na dare samari suna ta jagwarwara ta duk mala'iku suna rubuta mata wannan babu wani wanda ya ce sai ta yi aure sannan ake rubuta mata wannan saboda sai mu kiyaye wannan da mata aure da yan mata su sani da zawarawa duk Allah madaukin sarki yana rubuta musu ayyukan da suka aikata bilicin kuma haramun ne domin canza siffa ce da ubangiji subhanahu wataala ya halicci mutum a kai saboda ka haramun ne matar aure ta yi bilicin hakan na haramun ne yan mata zawarawa duk su aikata waɗannan al'amura wallahu ta'ala alam to malam duk da yake na ce karshe kenan akwai wata kadda da na gani matan take cewa malam kamar yadda kai yi magana akan haƙƙin mata su ba mazaje haƙƙinsu ta ce to ita ne tana tare da mijinta yana aikata wasu ayyuka na bidiyo'i waɗanda suka saba ma shari'a to sai ta yi mashi nasiha ya ce zai gyara amma fa bai gyara waɗannan abubuwa ba to yaya abin zai kasance haka eh abin da zai kasance ubangiji subhanahu wataala ya hada mata abubuwa ga jihadi ga kuma bin aure tsora haka yadda ma su suke fita dawa a yi da'awa a yi kaza yanzu ita Allah ya kawo mata da'awa a cikin gida sai ta bi shi bi na aure kuma ta ci gaba da yin da'awa ta ga ya shiru kuma alhamdulillahi rabbil alamin gashi ma yana cewa zai canza masu da suke cewa ba haka ba ai da mijinta ma da sauki tunda ya ce zai canza tsora haka sai ta hikima udu ila sabilu rabbika rabbika bil hikmati wal mawidatil hasana dan ce rabbiki ne eh. ka lura da ke ko saboda haka sai ta ci gaba da da'awa ta ci gaba da bin shi na aure tana mai nasiha a daidai lokaci abu ka za ba kyau yadda dai ta saba din kuma mana fatan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu baki daya da kuma addu'a baki daya ta neman shirya ta wa'annan takardu da ke hannuna ta daidai ta ce mijinta ne ya yi tafiya da sunan sati daya ya batta da yara gashi kusan wata uku kenan tana bukatun addu'a wannan kuma take cewa assalamu alaikum malam don allah ina neman sadakar addu'a game da wata lalura da take damuna wannan kuma take cewa malam yi magana akan abin da ya shafi karatun alkur'ani to ita karatun ƙur'ani yana mata nauyi don haka tana bukatan addu'a wannan ma ta rubuto tana bukatan addu'a ba ta yi wani bayani ba wannan take cewa ita kuma don allah malam eh, ina neman addu'a domin ina cikin wani tsanani game da 'yata da yaranta ta ce sun haɗe mata kai ba ta san yadda za ta yi ba don allah tana bukatun addu'a mai takarda na ƙarshe ita kuma take ce assalamu alaikum malam ah, dangane da e wannan shine wanda muka ansa waɗannan dai a takaice su ne addu'o'in bukata akwai cikin waɗanda suke taimaka mana kuma irin wannan halula a cikin waɗannan ayyuka dangane da abin da ya shafi mata ita ma ta gaya mani wasu matsaloli waɗanda ke fama da su tana bukatun malam ya taimaka masu da addu'a da kuma mu ga baki ɗaya muna fatan allah ya saka da alkhairi amma kamin malam ya yi wannan addu'a gaba ɗaya shi shugaban ƙungiya na kwanta gwada lokal gamman kuma malamin mu a sheik malam muhammad bin imam fce akwai kalmatu shukur da zai jefa wanda daga gare shi sai malam ya rufe muna da addu'a kuma ya sa wancan yan uwa da mu gaba daya la ya zaunar da wannan kasa ta mu lahiya musamman arewa da wannan jiha tamu da wannan garuruwa namu assalamu alaikum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 gaskiya darussa da yawa masu nauyi daga malumanmu waɗanda suka kawo mana ziyara tare da fata allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairinsa yadda suka zo wannan gari suka karantar da mu addini suka ƙara faɗakar da mu suka tunatar da mu to allah muna roƙonka allah kamar da su gidajensu lafiya yana miƙa godiya ta musamman zuwa ga shi ainihin wato almuhadar shek aliyu daga mina wanda ya gabatar da muhadara kayyima a kan wato wasu wasiyoyi kama guda biyar waɗanda ba sai na zaron su duka ba amma wannan ta farko gaskiya wasiya ce wacce take ta zama shamila gaba ɗaya tunda wasiya ce akan tsoron Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya cusa mana tsoronsa domin idan mutum ya samu takwa tsoron Allah to insha Allah duk wani al'amari na shi a gaskiya zai zo da sauki amma idan babu takawa a zuciyar musulmi to matsaloli kan sai abin da suka ƙaru. Allah ya sawaki sannan idan aka yi magana ta kawa dole wato ayyuka na kwarai dole su biyo baya saboda haka ni ma ina amfani da wannan damar ina mana wasiya da tsoron allah da kuma yawaita ayyuka na alkhairi waɗanda su ne guzuri na zuwa kabari aiki irin na jama'atu izalatul bid'a wa mata sunna wannan yana ɗaya daga cikin ayyukanta a haɗa muhadara a faɗaka da yan uwa musulmi maza da mata saboda addinin na Allah ne kuma addini na wanda ya shigo cikinsa ne da shi ake yi shi yasa muka ga ya dace waɗannan bayan Allah da Allah ya kawo mana wannan gari su taimaka cikin lokutan su tsadaddu na ainihin wannan daurar da suka gabatar su ba mu 'yan lokuta kaɗan a zo a karantar da wato ainihin maza wanda jiya an fara alhamdulillahi maimakon littafin bukhari da ake karantawa sai muka roƙe su su zo su yi amfani da waɗannan 'yan mintuttuka zan ce kawai ko in ce awa ɗaya kila tsakanin magaraba da isha'i su ƙara faɗakar da mu wato ainihin wannan addini sannan muka roƙe su dai har ilau su ba mu wannan rana ta yau lahadi ko da awa ɗaya ne kuma a zo a faɗakar da ku kuma ku ƙaru tunda allah sau da yawa in ya magana alkur'ani wal mu'minuna wal mu'minat innal muslimina saboda haka sai muka ga kuma ya kamata ku karu da wannan ainihin darasi to dan bayanin da zan yi anan shine don Allah ku yi hakuri sanarwar da muka bayar gaskiya bata isa ba sosai shi yasa kuka ga ko cikin masallacin ma to alhamdulillah amma bai cika sosai yadda kuka saba gani ba saboda sanarwa ta zo ne a ƙwararren lokaci domin inda an shirya ne mukan yi sanarwa ne yau ko gobe ko jiya haka misali juma'a sai mu ce juma'a mai zuwa ko asabar mai zuwa akwai muhadara ta mata to kaga kafin lokacin sanarwa kusan ta isa kowane sako da lungu na ainihin garin kwanta gora to a yi haƙuri da yadda sanarwa take kuma a yi haƙuri da yadda mukan ce sai wadda take da cikakken hijabi za ta shigo cikin masallaci a gaskiya abinda da ya sa muka yi irin wannan saboda ne. akwai wata muhadarar da muka gayyato wasu maluma ba sai na faɗe su ba bayan sun gabatar da wannan ainihin darasi ga mata tsakani da allah labari ya isa wurare da dama cewa a gaskiya garin kwantagora ta isa a koyi da ita mata su shigo masallaci sauraron darasi suna cikin natsuwa kuma kowace a cikin hijabi da niƙabinta komi ta cikakke to gaskiya irin wannan yabo wanda yake ana <laughs> lahi ahadan amma kuma gaskiya shi ma wani abu ne wanda yake abin farin ciki a gare mu to shi yasa muka kara tunatar da 'yan uwa jiya yanzu ku kalli waɗanda kuke zaune a waje tsakani da Allah ko ba haka ba ai abin bai tsari ba tunda cikin masallaci akwai wuri amma rashin shigowa da ainihin kyakkyawan abin da ina suna abin cikakken sifa ta ainihin hijab shi yasa aka ce waɗanda ba su zo da haka ba su zauna a waje amma kuma ya kaga kuma wasu kuma saboda yara dama ka'ida kenan wadda take saboda yara har ta zauna a waje kaga lalurar ta daban yake amma wadda ba ta da yarinya ko yaro amma kuma gashi bata zo da irin wannan sutura ba kaga tana waje ai abin bai tsari ba to ba an yi haka ne don a tazguna muku ko kuma a musguna muku muna fata don allah duk sadda aka yi gayyata za ku yi haƙuri ku bi wannan tsari ku shigo a zo a yi darasi yadda ya kamata insha allah a ƙarshe ina mika godiya zuwa ga shi kai shi malamin muhadara da kuma sauran ainihin malumma da suka rako su eh, suka rako shi da fata allah ya saka masa da alkhairi ina kuma mika godiya ga ainihin shugabannin wannan kungiya na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna gaba daya waɗanda suka yi tunanin cewa a samu wannan lokaci a zo a baku darussa gwargwadon abin da lokaci ya bada dama muna kuma mika godiya ta musamman zuwa ga 'yan agajinmu maza da mata in kullura akwai mata can musamman ma eh, iyayenmu mata waɗanda aka gayyato su ma su rinka kulawa da tsarin da ainihin wato ake son a gabatar to allah ya saka maku kuma haka da alkhairinsa 'yan agajin kullura tun da sanyin sassafe suka shigo wallahi ba mamaki wani kila ko yanzu ma bai ma karya ba ya ga dai aikin nan ya tafi yadda ya kamata to gaskiya mu dai ba mu da wani albashi da zamu baku sai da Allah ya saka muku da alkhairin sa sannan kuma muna isar da sakon mu ko kuma godiyar mu zuwa ga ainihin masu televising da shi jagoran da kuma ainihin sauran abokan aikin sa kuma Allah ya saka muku da alkhairin sa haka waɗanda suka ba da gudunmuwa ta fuskoki daban-daban gaskiya ba sai mun lissafta su ba Allah ya san su Allah ya saka musu da alkhairin sa sannan akwai 'yan kwamitin wannan masallaci da babba da karami kai har ma da masu gadin masallacin nan gaskiya kowa ya bada gudunmawa don ganin wannan muhadarar ta tafi yadda ya kamata allah ya saka da alkhairi mu ma da muka zo da sauran mutane duka baki daya musulmai allah ya saka ma kowannen mu da alkhairinsa allah kuma subhanahu ta'ala ya sa waɗannan bayan allah su koma lafiya allah ya sa su iske iyalansu lafiya kuma muna roƙonku arziki da allah duk sadda wata bukata ta taso kamar yadda shi sakataren gabatarwa ya roƙa in aka buƙace ku don allah a taimaka mana ko dai aka ce mutum biyu in ba saman biyu ba to a turo mana ko da mutum ɗaya ne mun san duk kuna cikin tsadadin lokuta ne <laughs> allah ya saka maku da alkhairinsa aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'ir muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ka mai da kowa gidansa lafiya ta insha Allah zan baiwa malam ya muna addu'a muna fatan Allah ya samu dace cikin takaddun nan akwai wata yan uwa da ta rubuto diyanta jinnu sun dame ta tana sun a taimaka mata da addu'a sannan wannan akwai wani kasid da aka yi musamman yana da muhimmanci ga iyayenmu mata matsayin waka بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللي أتنبوين da aka yi akwai abubuwa masu tada hankali sosai da sosai mai gidanta ya yi tafiya da zammar 'yan kwanaki ga shi yau har wajen wata uku ba ci ɗuriyarsa ba ga 'yan uwa wannan ta tana fama da jinnu wannan 'ya'yanta sun haɗa mata kai abubuwa da iri daban-daban ga masu rashin lafiya ga masu damuwa iri daban-daban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 dukkan yan uwa waɗannan masu waɗannan matsaloli ya Allah ta'ala ka warware musu matsalolinsu ya Allah wannan bawan naka da a yau watanni kaza ba a same shi ba ya Allah ka dawo da shi gida lafiya Allah muna roƙonka da ka dawo da shi gida lafiya Allah muna roƙonka da ka sanya mana mutakan al'amuransa wannan mai fama da jin ya'yanta ya Allah ka sauwaƙe mata su masu fama da damuwa tashin hankali rashin natsuwa babu talauci Allah ka yaye mana baki ɗaya waɗanda mazajensu suke neman ƙarin matsayi an danne su ko kasuwanci an rike musu kuɗi ko ita karankata ya Allah ka warware musu baki da Allah duk masu taimaka ma addini ya Allah ka taimaka musu duk masu agaza ma addini ya Allah ka agaza musu ya Allah duk masu bukatu na alkhairi ya Allah ka biya musu bukatun su duk waɗanda suke cikin razana da damuwa da tashin hankali da firgici ya Allah ka yaye musu wanda suke fama da matsaloli na yara rashin tarbiyya rashin natsuwa shaye-shaye ya Allah ka warware mana wannan matsalolin ya Allah Allah muna roƙon ka shiriya اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين